danna subscribe sannan sai ku danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen hikima tv da zarar mun dora jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake kasancewa a wannan channel mai albarka hikima tv ga waɗanda suke sabon zuwa da kuma waɗanda ba su yi subscribe ba muna roƙon da ku danna mana alamar subscribe sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabon bidiyo a yau insha Allah darasin da za mu yi za mu yi darasi ne akan yadda za ka mayar da wayarka ta Android kamar kwamfuta wato za ka iya mayar da wayarka ta Android ta zama kamar kwamfuta yadda kake ga cikin yadda kuke ganin cikin kwamfuta da komai da komai na kwamfuta to kuma ku iya mayar da wayarku ta Android ta koma kamar kwamfuta saboda haka ba tare da ɓata lokaci ya je kan aikin mu da farko application da za ku ɗauko akwai wani application mai suna windows ok android windows za mu ajiye muku link ɗinsa a description da kuma comment na farko sai ku duba sai ku ɗauko shi to bayan ka yi ɗauko wannan application sai ka yi installing bayan ka yi download ɗinsa sai ka yi install ɗinsa da zarar ka install ɗinsa sai ka buɗe shi wannan shine application ɗin gashi nan wannan da kuke gani shi ne Android Windows da shi ake mai da waya kamar computer to sai ka buɗe shi kamar haka da zarar ka buɗe shi to gashi nan zai buɗe za ka jira shi har sai ya gama to yanzu gashi nan ko yanzu kun ga alama domin kun ji yayi ƙara kamar karan da ake buɗe computer to sai ku yanzu misali waɗannan gashi nan yadda kuke ganin su haka bari mu cire wannan mai message wannan sa ne da aka yi kun ga tsarinta ya koma kamar na kwamfuta idan kun lura ga shi nan komai da komai to za ku iya juya ta haka ta koma za ku iya juya ta ta koma ta kwanta ya ta zama normal kamar kwamfuta saboda haka ga alaman windows nan kamar yadda kuke gani kuka sani na kwamfuta sai ku shige shi bayan kun shiga ga jerin tsarin yadda kamar kwamfuta take suna nan haka abin yake sai ka shiga panel ɗin nan shi kamar haka bayan ka shiga panel to ga rotate ok ga wannan orientation za ka danna shi za ka iya in ka bar shi a horizontal to shine za ta juye ta zama kamar kwamfutar in ka kuma ka bar shi vertical shine a tsaye ina haka yanda kuke gani in ka bar shi automatic to in ka tsaye ta wayar zai tsaya in ka juyar da ita zai kwanta saboda ka bar mai horizontal sai kai confirm za ku jira mu gani yawwa to yanzu gashi nan kun ga waya ta koma kamar computer inda kuka shiga za ku ta zama kamar computer idan kun shiga nan windows kamar haka to kun ga ga nan ta zama kamar kwamfuta in mun shiga kwamfuta ɗin nan ne kamar mai kwamfuta na kwamfuta na kwamfuta kun ga abubuwan da ta nuna mana kun ga tsarin cikin yi eh, wannan in ta storage ɗin ta shi nan kuna gani da local disk da kuma local disk shi ma kuna gani idan kun buɗe shi ma za ku ga foldodin kamar yadda suke na kwamfuta <clears throat> haka za ku gan su a cikin wayar taku misali bari mu shiga nan kun ga kuna ganin foldodin ga su nan gasu nan to yanayin biyun ina su za ku iya canza su gashi nan in kuke so in yanayin yanda zai na wucewa duk dai gashi nan gashi nan kuma ga wajen search kamar yadda kuke gani a kwamfuta haka zalika ga minimize ga kuma ku buɗe shi full screen kun ga gashi nan kun zama shi karami in kun yi haka kuma kun buɗe full screen haka kuma ga minimize kuma bayan kun yi minimize zai na taruwa a nan wurin da kuke gani gashi nan zai na taruwa a nan in kuma za ku cancel abu kamar da yadda kuke cancel na kwamfuta to shi ma haka wannan abin yake yadda kuke cancel gashi nan alamun cancel a sama nan in kun danna kun ga kun yi cancelin abu. bayan nan ma kuma misali kamar wajen network to kun ga shi ma kamar yadda da kwamfuta yake yi ma haka yake a nan za ku yi satin na wifi ko wani abu gashi nan haka za ka ga battery batir shi ma na kwamfuta yadda kuke gani haka yake sai in kun danna shi ma zai kawo ku cikin nan wurin kenan misali in kuka koma baya ma kuma in kuma mesar aka yi ku yi ma ga mesar nan dai kun ganshi ya fito to za ku iya goge shi in ku dan danne shi ku yi delete message ku yi confirm ya goge ga agogo nan kamar yadda kuke gani shi ma kun danne zai kai ku wajen sai ga wajen ƙara bolin nan kun ganshi ma kamar na kwamfutar ga nan kun ƙara haka kun rage shi nan idan ma za ku shiga bidiyo ko wani abu nan ma duk dai za mu shiga misali mu koma cikin nan ɗin mm. play music za mu ka ci wani waƙan ka ko wani abun naka ne gashi nan ga waƙoƙi nan wannan su ne kamar inda waƙoƙi in zaka je su ma dai za ga duk tsarin nasu duk da in kun duba za ku gani sannan kuma bayan nan ga photos nan ga abubuwa da dama ga su nan eh sannan kuma wajen wannan lodging nan wajen register ne haka gashi nan kun lura har ƙaran cancel da kuma wajen shiga ga programs nan irin all programs nan da za ku gani sun na ƙasan kwamfuta to da ke ko wai ba kwamfutar ba ce kawai dai ta zama kamar kwamfuta ne dai ta jero muku sauran abubuwan kun ɗan su su nan kuna gani in za ku yi back shi ma za ku yi back kenan ga shi nan haka akwai abubuwa da dama dai search shi ma ga shi nan za ku yi search nan ne sai ku shiga sai ku yi search na abin da kuke so sai ka fita misali kai cancel mm, to idan kuma kana so ka mayar da ita in kana tsaye ma ta yi amfani kamar yadda nuna muku a farko za ku shiga panel ne in ka kamar da ita dama na gaya muku za ku yi ga orientation ɗin nan bayan kun shiga akwai horizontal akwai vertical akwai horizontal akwai automatic wannan horizontal ne wanda zai zama a kwance vertical a tsaye automatic kuma duk inda kuka yi dawayar ku haka zai juya in kun yi shi a tsaye zai tsaya in kun yi shi a juye zai zai juya kenan da haka bari mu mayar shi tumatir ɗin sannan ya koma automatic idan kun yi haka kun juya wayar kun ga ya tsaya a haka idan hakan kuma bai dace da kwamfuta amma idan kun yi haka kun ga gashi nan ya tsaya ya koma kan kwamfuta za ku iya barin ga recycling bin nan ma recycle gashi nan wanda idan kun goge abu a kwamfuta yake dawowa ne yake taruwa shi ma za ku gan shi saboda ba goge komai ba ya sa kawai ya sannan ga kuma programs nan nan sauran wasu abubuwa ne wanda dole masu amfani da kwamfuta da sun san akwai irin waɗannan abubuwa ga nan kuna gani komai dai da kuke gani ga nan idan ma kuka yi minimize minimize ga shi nan abin da zai zo tare ana in kun nan za ku gan shi nan in za ku yi add wani abin ne misali tools ɗin nan ma ga sauran kayayyakin ku nan kuna ganin su misali ya shigo kamar cikin wayan ku kenan kenan in kun duba nan duk abubuwan da suke cikin waya ta ne others kenan tulsi ma wasu ne daga ciki in kun shiga gashi nan tun daga dai farko gashi nan tun daga obtain su ne waɗannan abubuwan su music su ne sai videos playing played da sun abubuwan da sun play na bidiyo da sauransu sai photos wanda sun abubuwan da ya danganci hoto sai live shine kamar irin su play store da sauransu sai teams shine abubuwan terms da nake aiki da shi a kuma sai read abubuwan da suka danganci abin da ke reading Facebook, notebook da sauransu. To tools anan ne kayayyakin kan wayar da kuma others ɗinnan su ma duk anan su. In za ku shiga wani gun na waya to nan in za ku shiga wani wajen to nan za ku shigo sai ku je sai ku sai ku shiga wajen. Misali wajen shi ne misali kun yi kansa kun shigo haka nan gasu nan. haka dai abubuwan dai duk suke gashi nan idan za ku shiga waje za ku shiga a wannan in ku sauran abubuwan da suke kan wayar in ba ku gan su a nan ba ga wannan kamar ba duk ne, duk da ma akwai su amma in za ku shigo to sai ku ga apps din nan to gashi nan in kun dudduba kamar haka dai yadda in shiga ɗazu kun ga dai duk nan su ne kayayyakin da idan za ku yi amfani da wani abubuwan kenan <clears throat> misali bari mu gwada ga gani ga dai magani yana da zambarin cancel ɗinsa gashi nan kuna gani wannan inda muka shiga ne bari mu yi din ɗinsa yawwa to idan kuma za ku dawo da wannan in na da za ku dawo da wannan eh, za ku dawo da ainihin wayarku yadda take a da to abinda za ku yi kawai shi ne kowa ga shi nan dai komi kuna gani minimize ga nan sun taru a nan in kun yi haka a kenan ma kun ga wasu abubuwan bayan kun sake janyowa a ta ga abubuwa da dama ne nan dai duk kuna ganin komai dai ga shi in dai kuka yi install ɗin ta ko wani abin za ku ga abubuwan da suka ma wannan yawa bayan wannan kuma akwai teams ga su nan kuna gani in ma ta nan za ku shige shi sai ku shiga teams ga su nan to anan za ku ga dukkan teams waɗanda ake yawan amfani da su a kwamfuta to za ku gan su anan kun ga ga su nan kala kala duk wanda kuke so sai ku yi apply sa. gashi nan zai ta canja muku cikin fasalin kwamfuta kamar da yadda ake misali wannan na farkon in kun yi sai ku yi apply haka misali ku yi confirm sorry sai kun yi register shi wannan sannan za ku samu damar amma ba matsala bari bayan teams akwai abubuwa ba, kamar waɗannan su icon su ne su ma duk za ku iya canza su sannan akwai wallpaper su font da status font ne kamar style na rubutu misali wallpaper ga su nan bari mu gwada canza wata ɗauki wannan na farkon bari mu yi set wallpaper mu gani ko ta canza gashinan nan kun ga wallpaper ta canja mun canja wallpaper da ba wannan bace akai mun canja yawa to yanzu idan kuma za ku kuke so ku cire wannan kun gaji da kuke so ku sako da wannan to za ku shiga Windows ne kamar nan sai ku shiga apps ga su kamar yadda nuna muku ɗazu sai ku duba to za ku iya ganin ga nobar ku nan noba in lantar da kuke amfani da ku iya ganin ta nan to inda ke da noba ke amfani zan danna kan ta kenan in ma ba ku ganin ba to sai ku taho teams kamar haka in wannan hi ai mene hi shed iOS launcher shi ne lancar da yanci ake amfani da ta akan waya lancocin ne da kuke aiki da su akan waya ko kuma lancar ta kan waya to sai ku danna kanta gashi haka za ku danna kenan sai ku danna kanta idan kun danna kanta to wannan windows zai sakwa waccan ta in no balance ne nan da no balance ake amfani in ke son dawo da no balance ta to kai zan danna kan no balance ne idan na danna zan jira har kenan kun ga yanzu wayata ta dawo kamar yadda take a da gashi nan kuna gani ta dawo to in ta gama dawa kuma yadda za ka yi sai mu je mu cikin setting a mu activating ta mu zaunar da ita ta yadda ba ta sakwa ba ita no balance ta mu kenan za mu taho sai mu shiga apps wannan ina yake ne ga na apps and notification sai mu shiga nan sai mu shiga wannan shed iox lancer wannan kenan sai mu shiga ba no balancer za mu shiga bayan mun shiga sai mu duba inda aka rubuta home home apps za mu shiga idan mun shiga sai mu sai mu sake shiga home apps din nan bayan mun shiga to ga lancocin namu nan sai mu zaɓa sai mu ɗau noba haka shikenan ko da za mu minimize kun san lokacin idan ku ɗora launcher ko wani abu za ku da kun yi minimize ko wani abu za ka ta sako ko wani abu to idan ka zo nan kai haka to ba ta sako ba in ma windows ka ɗora haka to ko ina ka shiga windows nan ba ta sako ba har kai ne ka je ka sake gwagwan ka canja saboda haka idan windows kuke so ko ta ku zan kan computer to in kuka yi gonan windows za ku a bari mu sake yin saboda ko da ba a fahimci wajen sosai ba to bayan ka shigo setting dai in kuna so ku tabbatar da abin da kuka ya zauna dindindin akan wayar har sai kun sauke in wancan windows din dora muku ne haka za ku yi kai ko ma wace irin lanca ce kun dora haka za ku yi ku zo ku wannan ku zaunar da shi ta inda ko an yi wani ko an wani abu ba zai sauka ba yana kan wayar dindindin to misali yanzu kun yi go setting na wayar ku mu sake kuma baya mun shiga setting haka bayan mun shiga setting sai mu shiga apps and notification sai mu shige shi da zarar mun shiga to sai mu shigo nan za ka iya shigowa ta nan ma direct haka sai ka shiga nan ba bayan ka shiga gashi nan sai ka shiga bari za sake koma dai bayan ka shigo apps and to za ka iya ganin dukkan abubuwan naka anan to wanda za ka yi anan za ka ga wannan na ukun shine hi ox launcher ne ainihin kan launcher da take kan da take zuwa a waya kenan ka danna kanta idan ka danna kanta ta sai ka yi ƙasa sai ka yi ga home apps za mu shiga nan idan mun shiga nan to zai mu sake ga home apps to anan ga lantocin namu na in windows ɗin kake so ta zauna dindindin to ga shan sai ka zauna sai ka taɓa ta da zarar ka taɓa ta sai ka je ka shige ta akan menu ɗinka kenan inda ka install ɗinta to za ta buɗe ma kamar yadda na nuna a farko to daga nan ba ta kware kai ne ka dawo ka zo ka sauke ko kuma ka canza wani na ɗin ko wani abu ne daban in kuma wannan waya sun ka ɗora to ta kan wayar kenan da waya take zuwa da ita ba ba tana sakwa ba sannan in wata daban ka ɗora kamar noba ne dan ke amfani da noba to ba ta sakwa ba ni yanzu da noba in nake amfani gashi haka na yi haka to ko da minimize na yi na fita misali ma gashi nan barin yi minimize kun ga amma idan na dawo gashi nan noba ta tana kai kun ga ba ta sakwa ba in windows na ɗora haka so haka za ku yi wannan shine ƙarshen wannan darasi na yadda ake mayar da wayar android kamar kwamfuta na fatan kun ji wannan darasi kuma ina fatan zai amfani sannan taimaka a yi in su domin wasu amfana ƙarshen wannan darasin kenan